الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن ومسوا البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورا نتقوم شابيو دفار عز من رمضان من البركة ramadan يا أن Ya dakata kaɗan tun ranar yana tsammani tara ga ramadan ko kasu ga ramadan to yau cikin ikon allah shi kamar da na faɗa min shiga rana ta goma sha biyu kuma cikin baka ranar nawa ne ga march ne ko ku ga watan april yau to muna da tambayoyi bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

asalin azumi shan azumi dai Allah ya fayyace mana menene hukunci faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane duk wanda ba shi da lafiya cikin ku aw ko kuma yana cikin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra kwanaki ƙididdigaggu lasabtattu su zai yi amfani da su ya rama abin da ya ci a wasu kwanaki da su ke nan gaga ita wannan yar uwa da ba ta da lafiya ba magana ciyar da su magana abin da ke kanta shi ne za ta rama lokacin da Allah ba ta lafiya kawai eh, dan ban ga dalilin ciwon kashi a ciyar ba ramuwa za a yi muna roƙo Allah ya ba ta lafiya ya kuma kare ku a wannan ƙasa mai nisa kashin mexico da duk inda musulmi suke Allah tsira al'ummar annabi duk inda muke na'am alaikum salam Thank you. cikin sahihu muslim malaika jibril ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo daidai ɗakin na na aisha sai ya ga wato ainihin tafawir hotuna a jikin da sai mala'ika ya koma ya ce ai jibril wanda ya mayar da shi bai shigo saboda ya ga tafawir ala ko hotuna a cikin ki cire wani sako ke nuna maka wato hotuna musamman na abu mai rai akan so daidai iyawa musulmi ya nisanci ta'amuli da su musamman a cikin tafafin shi to yau zamani ne al'amura sun canza abuwa da yawa yau shi yasa muna fuskantar jarabawa iri-iri a wannan zaman ta fuskar cigaban da aka ce an samu ci gaba hotuna ina abubuwan da kake so ka yaki ta jikinka da kai ko kusan da kai yake saboda ka idan har tufafin ki kila mahaifinki ne saya miki ko kuma an baki kyauta kuma na bukata ki ba kika sa zaki sallah sai kika ɗauko mayafi ya rufe shi kina magana ka kare aikin rufe aikin rufe ba ka ina ba da shawara duk lokacin da ko tufa za ka saya ai bi kamata ba ka sai wanda ke da hoton wata halitta cikin wa zai je sai mai an shi kayan sallah mai hoton tsuntsu ko tattabara ko ko ai ba za ka muna ƙware mu guje ma wannan ne amma dangane da tambayi ki idan har kin rufe wannan abin ki kai sallah da sallah ki ta yi to da rama kin yi da hoton a jiki ba mai cewa sallah ki ba ta yi ba sai ba shi wani abin da ya kamata bai ɗauki hankali kuma kin kauce makarantarwar doron shari'a Allah ka dakar da mu gaba da na ko iya wa alaikum assalam wa rahmatullahi

mutum ne kawai ɗauki ya dinga share muka farfajiya ya ce ya mana yake yan muka ya ce ce nasa kuma yana tsammanin ka biya shi kai za ka biya shi a shi abin da nake cewa aiki sai an ce ka yi azumin nan mahalicin mai ce mai za shi muna yi ko kuwa juma'a idan nudiya lissalati min Juma'a juma'ati mai fas'au ila zikr kenan wannan ubangiji ne wa atimmu al-hajj wal umrata lillahi za mu yi hajji da umra Allah ibada farko tukun sharadin karbanta an ce kai ibir na biyu yaya kai a hato an zo wurin dole sai ka dauko samfurin ibada daga shugaban halitta annabi Muhammad shi Allah ya zaɓa shi Allah ya wanke shi Allah ya darje ya tace ya aiko shi don ya bayanin addini kenan idan ka yi addini ba bisa samfurin karantarwar shi ba sai ka wahalar da kanka kawai sunan mai ne amsa tambayar da kake da mun ƙari samu na uku ko ka samu dalilin yin ibada na biyu ko ka yanda annabi ce na uku to kuma sai ka yi don neman yardar Allah ni ka yi don ka burge ayya ka wahalar da kanka so ku rike wannan sharrin ibada kenan guda uku umarnin an ce ai kai yadda annabi ya karantar kuma kai da neman yarda to sai mu dawo amsar kana cikin wannan sharaɗi na biyu ne yaya aka ce ai kullar tarawih ina ka samu cewa raka'a hudu ne kuma zuwa a tashi guda Na san daga yana bane yanzu kai ake bin ka bashi wanda ka e eh ga dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ba ka ba magana ka tashi ba wannan misali raka tarawih za ka yi ta ne salatun laili masna masna bibbiyu bibbiyu raka biyu kai kuma sannan a takwas za ka yi a zance mafi inganci da wuturi uku sha ɗaya kin na na aisha suna ganin za ka yi sama da haka ko da raka a shi da ake a harmi a maka allah ƙara musu ɗaukaka amma mun tafi akan la muna nan kan wannan adadi takwas to sai dai kada wani ya mayar da takwas ɗin kuma kamar yana wato kwatan kuciya cik cik cik ko waɗanda ba sai ka iska raka a goma suke daga alamtar da ba zuwa nasi ai da aka ce takwas ɗin kuma akan ɗauki lokaci mai tsayi musamman tun da dare ne kina abin da nake cewa waɗanda suka yi din ne wanda ya ƙarfi wato ainihin hudu ni ba zan ce da shi ya tafi akan doron sunnar annabi ba karba da rashin karba ba na bane ba ka bane Allah shi ke karba ma ka'idar Allah ya karba bidoron karantar annabi aikin ku fahimci ma'anar magana ma'ana annabin da Allah ya aiko aikin ka ya dace da karanta wa ma ataku sun mai faku aikin na biyu shi wanda ya bi shi da zimar lisha yake na fahimce ka to ya halatta mai farilla ibn nafi dan dole ka kai ga wannan matsala sai mu ya halatta ba dalilin hadisin mu'az hadisi ne shahararre ana ta kama mana mu'az bin jabal yakan je masallacin annabi a madina mana idan ka san madina kuma rin Allah ya sa ka san unguwannin sahabbai a wani lokaci za ka iske sahabi masallacin annabi na wannan masallaci na mukundila misali sahabi yana da gida misali a karkasa ko gida nan cikin daurawa kuma cikin zurfi ko gida cikin unguwa uku wani yana ma da gida nesa da karkasa ka ɗauka ainihin hausawa ɗai eh, na kenan na kusa da masallacin murtala amma haka zai tattaki ya so masallacin annabi ana ƙarƙamanta ba su da keke na'am ba mashi sai yada ake takawa saboda imanin ne kimanin ke tura ke musu an gizo ba burki inda hali mutum ya hau dabba to a shekenan abinda nake cewa a wannan gabar haƙuri ka bi abin da aka karantar da kai shine zaman ka lafiya mu'azzai da ya sallah a matsalacin annabi to amma mutanen unguwarsu mu'azzai bin jabal kun san madani ne cin madani suna jiran shi ya je annabi ya dawo ya ja su sallar lisha rannan sai ya je ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sallan lisha a masallacin da shi aka yi lisha kuma ya koma unguwarsu ya wuce ya kuma ja su sallar ita lisha din to dan Allah ana lisha biyu a dare ɗaya ne to dole ka yanke hukunci wacce ce lishashi yanzu ka yi a ce ka zaɓar mishi wacce ce kake so ai wanda ya da annabi shefuro mu ko ya sallah tare da manzo Allah ya sala to dole ne ka ɗauka wanda ya da annabin nan ita ce wanda zai so Allah ya rubuta mai liyannahu salla khalfa rasulillah na'am to me ce ya matsayin kuma ita lishati suka ce ta kawai nafila ce to in ko fila ce kuma haka take to yaya hukuncin su da suka yi sallah a bayan su kasu nafila ce daga nan malamai suka ce a ah, to to mun fahimci a shi ya halatta ne farin lamari mai nata kun gane haka ma aka san haka kuma haka bisa wannan shi limamin nan naku da ya raka a wata daga abin da baka faɗa game sai dukkan da sallah adadin nafila yayi an gane amma su mai suka yi farilla suka yi wannan sai baka cewa kuma kuskure domin ai a wannan sallah in kun karanta kissar da kyau mu'azu kuma sai sai ja dogon sura sai wani yaro sai yanke sallah ya za ka ji ka zauna tare da amsa suna ɗabi muna jiran sannan ka zo ka tsawaita sai yanke sallah sai aka ce da mu'azu a kowane yaro munafiki sai ce ni ne munafiki ana munafik sai magana ta je kunnin annabi itiyar sulma'azu ya ce da ni munafiki za su san wane ne munafiki in ne munafiki malam shahada ya samu a fagen tsari Allah na ba munafiki shahada ne ina kayan kare kayan gwal ba na kare ba ne munafiki ba ya samu shahada amma me ya faru sai ce mu'azu to ga zama fitinan ne karangonta mana a cikin sallah akwai mai shekaru akwai mara lafiya cikin sallah dogon hadisi in kun karanta hadisi to amma magana ita ce annabi ya ce da shi dan me kuka bi shi yana nafila ko na farla wai ce muku rashin samun wannan hani shi ya tabbatar mana da legality da halacci na mai nafila mai mai farla to sai dai matsalar ya danganta ga mutumin da ba shi da fiqhu na addini ila rikici shi yasa wani lokaci sai ka kalli fikihu ka kalli mutum abinda ko da ya tabbata kana iya cewa karka yi saboda kila kwarin ilimin shi bai kai haka ba misali ba na gaya muku labarin mutumin da ya ce ya sarki musulmi umar tsoho ne mutumin ya ce a ba shi dama su kwanta su shimfiɗe a shimfiɗa ɗaya da matar shi da aka zara mazan da rana ka katau kawai ce je kai ha malam sai ga wani saurayi sabon aure saurayi ɗanye shakaf shi ma ce ko zan samu ce ba za a ka dama ba kai ban da kai ya ce ya ka ba wancan ne ce ta aishi dattijo ne akwai balagar kwakwalwa tare da shi kai kuma yaro ne akwai ɗanye-ɗanyar kwakwalwa da zai ka ce kashi mata da amurka kana budurwa kana budurwa kana budurwi kai ma rai matsala za a samu ai sai ce ba zai yi ba shi kenan kaga malamai sukan ce akwai kiyaye hali na wanda kake ba da mutane da shi suraka a takaice sallar shi ta yi mushkil da ita ce to shi wancan mutumin na fila da ta yi na gaya muku nan kuma hannun Allah yake ya dai saba sunna amma waɗanda suka bi shi da zimmar sallah suke ta farilla sallar ta waje dalilin mu ya halatta mai farilla ya yi koyi da mai haka akasin haka amma in dai da zurfin fahimta in da ganewa in ba su wani rikice da gane Allah ta afi to mun gode Allah ta'ala ya saka muku alkhairi saboda fata alkhairi Allah ya tara muku alkhairi wallahi saboda mutunta wannan majalisi namu a ina airport a Abuja jirgin karfe goma ya kamata ya maido da gida haka suka bani a cikin abin an yi cikin dina na shiga wurin da ina jira karfe duk hankali na yana kan wannan mudin shiga kawai sai suka ce sai karfe shirin sai karfe shida ya fa suna na jinkir haka kawai kuma a ka'ida in har ma kun canza mutum tafiya ba kukan turo sako ba su yi ba ana son su jirgi kaza kare zama kamar a ce mala ya kashe mana kasa to ban kashe ba amma ku gyara halin ku haka duk ake yawanci matafi a jirage kawai aka kashe maka tafiya ba gaira ba dalili sai idan baka je ba a hukunta ka su kuma su kashe su yi kansilin a yi divertin din ba inda za ka yi kuka bisa wannan muna kuka ga waɗanda abin ke hannunsu wannan zalunci kuke ya kamata ku gyara da ce ne ba zan iya zama sai wannan lokacin da kuka ke ba na fita daga ainihin a wurin da aka ce an yi cikin da mutum sannan kuma ga kayana kuma ga kun yi cikin yace i come to claim my baggage give me back my baggage ku dauko kuma sai wala ce kun yi kun nemi ni gida zai ko motar haya wala zai shi da tafiye da tafi kama yau to cikin ikon Allah to akwai ai jirgin da dama na daga yana yake tikin sai kira su a gida sai daga cikin yaron mana Muhammad yaron albarka sannan fesitri ne ce maza maza ka je ka duba su sai aka samu akwai ainihin tikiti na a jirgin max wani zan faɗa da shi abu ne mai kyau ko aka tsara komai kuwa mana akwai jirgi sha biyu da rajinci kamar in yi su don godiya zai taso daga yola ya tsaya ko ce gida na ce kun tabbatar suka ce dai tabbas suka ce tabbas na ce to ku kara cajin da za ku kara caji Su abin da nake cewa abu ne muhimmi masu sana'ar da ta shafi al'umma ko ringa mutunta wanda kuke harka da su ba daidai ba ne kawai ku zauna ku tsara jirgi kaza a tauke shi a canza shi a sai raba da ne ƙarƙari ku toro saƙo we regret inconvenience because of kaza kaza kaza operationalism kullum operationalism sai ba ka da operation kai kai na kai misali ya kamata su gyara ya kamata ne a ce akwai hukuma mai suna consumer protection agency ko kuma consumer rights protection agency suna ne ai haƙƙin waɗanda suke hawa jirgin nan ko mota ce misali ku gyara ba daidai ba ne kuma na gaya mu sorry sir sorry no sorry ku canza min jirgina kuma ku buɗe min tikiti na zan hau jirgin duk lokacin da ke so kuma kwakwa boka kusa ce ku gyara abin da kuke inda uzuri da larura larura yanzu misali ko aikin hajji ne mutanen mu suka tafi sai ka ga jirgi na haya kawai sai ka ga an karkatar da jirgin an kai shi wata ƙasa alhaji ya ƙara aikin hajji yana son ya dawo gida biya mutu haka za a dambara da shi bawan Allah miskini a jidda guzuri ya ƙare kuma ana kawo sabil hasabin shi kan shi ya ƙare ba ne bane takura ma al'umma ne bai kamata ba Allah ya kawo gyara a yanayin kasar wannan ɗaya ne kaɗan ne cikin matsalolin Najeriya da muke fama da su Allah ka gyara mu ba mu da ƙarfin gyara sai da ƙarfin kyara bal'ala tambayi sun ƙare ko barakallahu ku bismillah wa iyyakum بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمي وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين idan ba mu mance ba muna maganar kissar kabila da wa kabila ya kashe ɗan uwan shi habila a dalilin rigimar sai ya auri ƙanwar ɗan uwan shi habila kuma abinda mahaifansu annabi adam da hawa suka ce za a yi kabila yaki ya yi taurin kai gaya ga uwa da kuma uba Har haraka ta kai shi ga kashe ɗan uwan shi na jini habila duka ga wannan matsala ce har ya furta ya ce naka wallahi zan kashe ka wannan babbar magana ce shi kuma yace inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin yau Allah yana karɓar ibara daga masu tsoron Allah ne yace da shi in ka mika hannunka litaqtulani ma ana bi basitin ilayka liaqtulak ni ba zan kashe ka to na faɗi wannan ne in kulla alaka tsakanin abin da ya kasance baya da wannan aya don sun inda magana su arabtum tayyib to anan sai shi habile ce inni uridu an tabu abi ismi wa ismika yamani wal da kace za ka kashe ni bukatar ina son ka koma kai dakon zunubi na da zunubinka dan duk wanda ya kashe wani ba da dalili ba da lasisi na ubangiji a kashe wani ba to ko wanda ya kisa din fa zai tafi lahira da katoton nauyi shirgin nauyi na bala'i a fatawar abdullahi ɗan abbas duk wanda ya kashe rai momini ba shi ba rahamar Allah ɗan mutum ne har abada Ryan ibn Abbas ko da sahabbai sun saba mai amma don ka san munin laifi kuma me ne kisan kai ne ya zafi shi ne kisa inda ya haƙura da kasashen ya mutu in lokaci shi ko kuwa da aka suka ce lausabarar katilu lamatal maktul mai zumurin zai kashe wani da ya haƙuri ya haƙuri da ya mutu sannan kai da kai kisan zauna karka mutu afa in mitta fahimul khalidun Allah ce don ka mutu ya manzan zan dawama ne ba zai dawama kuma duk tsiyar shi ya ya da kwaɗin duniya ba kawai da haka ne mun faɗa a baya kisan kai da ta kasance a duniyan nan ɗan annabi adamu na farko yana da kamasho na laifi har kiyama ta ta wani bala'i ya wuce wani su mu faɗaɗa magana ta yi wani ba kisa yi ba amma sai ya janyo raba wani da hankali. shi ta yi kamar ta kashe shi a sun zamanin nan a yi sihiri a yi tsaki a yi wata tsaki duk wani tarkaci na da kai mai imani ga san aikin banza ne ba zai kama kawai ba ba ma jairai suna yi wanda ka ba musulmi ba ne wanda ya sai tsaki ba musulmi ba ne ko shakka ba Wala akwai labarin da ya zo ne a kai daga cikin makabartunmu bari ku ji irin kasantar da ke cikin al'umma mai gadin makabarta ne ba su na gaya muku wace makabarta ba labarin ya zo ku ne na hasso biyu suka ce sai ga wata wata mace da wani mutum sun je ɗaya daga cikin makabartunmu a nan kano a ubulilla bayan binne gawa sai ashe mutum matan nan da wani mutum direban tunanin waje na jiran su a ita ita ne da wani yaro in sun tona kabar sai suka ga takarda shi masu gadon suka zo suka ga abin da ke rubuce ya Allah yanda ka raba wannan mutumin da duniya ka raba wani da wance a matsayin mata da ni suka kama sunan sunan na nan a baki na ma ba zan gaya ba suka fahimci an gane ta ce kai zo mu tafi suka ruga da da matar da shedanin suka moda suka tafi wayan ka raba wannan mutumin da duniya to ka raba tsakanin wani da wance a matsayin mata da ni ko kuma sai ne kafirci da shedanci da jahannamanci da ibilisanci da jahimanci me zafi ya kashe ku ba wuta ba ta za a ce irin wannan na faruwa cikin al'ummar musulmi a zauna lafiya shirka karar ko kuma sai ku kare tsiyar ku tsab Allah bai abin da kuke so ba kuma ga zunubin akan in Allah ga dama sai biya muku bukata dan ya rike ku da kyau ya kama ku da kyau Allah ka tsarkake imani da ka koda kisan nan na raba mutum da rai ne akwai abin da akan yi sai ka iska ma suka ce gara mutum ya mutu amma da shi dolo hankalin ya ce ba zai mummuru ba misali zama asalin ayat tana magana ne akan magana kisa ce burina inni uridu an a bi ismi wa ismika fatakuna min ashab dan ka kasance cikin yan wuta menene zunubin shi ismi malam abdullahi na gondo Allah ji kan maza don ga balarabin hausa a cikin tafsirin shi ba a fa’is istudan karkashin wannan aya ɗazu ina mutala ta yake cewa bi ismi ai bi kaunika asaita abawai saboda ka saba ma babanka adam raga kana na hawa shine zaka ɗauki zaki kayan zunubi na zunubin ka na kiwa kiyaye da ta jefi da kuma hasada da ta ci zuciyar Abdullahi na an gane ko dan da kasance cikin yan wuta wa zalika haka in kuma shine jaza'u zalimin sakamakon azzalimi shi zalunci yakan zo ana nufin ma shirka ne domin inna shirka la zulmun azim aina lalle shirka zalunci ne babba a cikin aya mai lamba 13 ke sura mai lamba 30 sura 31 har sahabai suka ce ya rasulullah to waye cikin mu baya zalunci domin annabi kuma ne cewa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka lazim azim ya ce dana karka yi shirka fa shirka zalunci ne gagarumi suka ce ya rasulullah cikin mu wane ne ko baya zalunci ce ba wannan zaluncin ake da shi ba zaluncin da Allah yake nufi wato shine kaza kaza Shi ne wanda ainihin inna shirka la zulmun azim to haka shirka zalunci ce mutum ya maka aiki da ya cancanta ka biya shi kuɗi na ladan aikin shi ka rike mai zalunci ka hana 'ya'yanka ilimi na addini tun da kuruciya lokacin da suke lokaci ba su girma kamar ka da rigimar duniya ka rikita da tunaninka ba ka hana musu nan damar zalunci ka ɗora makanka jin kai kafi kowa ka zalunci kankanka inda asalin ka tsarto maniyi kuma za ka zama nama ga wata dabba a banka to mai da jini da kai na'am bima shedan zalunci kai hatta dabba ka zo yanka ta ka ɗauko wuka ba ka wasa ba ka dinga gigarawa a wuyanta ka wahala jakam ta mutu a lankaɓe ka zalunce tunda Allah ya rubuta a yanka ta shekenan wasan kanka a huta a wuce wani wani hidda ahadukum shafarat wani yure kuntuna hadisi kacinan zalunci yana da wato fuskoki da yawa to amma a anan ya ce wa zalika jaza'u zalimina Kasancewarka za ka shiga wuce saboda abin da ka ya kabila wannan shi ne sakamakon azzalumai Allahumma ajirna min az ka karanta aya ta gaba tawwa'at nafsuhu nafsu qatl akhi an gane ko sai zuciyar shi sai ta zunguro shi ta sauwake masa kashe dan uwan shi hasada ta ci zuciyar rashin da'an ya yawa sai ciwon ya yi muni har ya kai ga ya kashe ƙafi ɗan wani to menene suka ce babban ciwon ciwon hasada kuma al'imam al-ghazali yana cewa hasada ta kasu gida uku kashi na farko na hasada shi ne hasada ne wannan ciwo farko suka menene hasada suka ce burin gushewar ni'imar da Allah ya ma wani bawa ka bukaci ta gushe to hasa da ke Allah kare ya ita ta kasu gida uku na farko mutum ya yi shi ne hasadan ya yi burin gushewar ni'imar ko da shi bai samu ba a dai ta wani wata kawai ba ya sai ganta gudun shi wani ita ce mafi muni ina ma ka samu ya amfana da kai na biyu hasada kashi na mutum ya yi burin gushewar ni'imar da Allah ya yi wani don shi ya samu na uku baya fatan ni'imar ta rabu da wanda aka sha zamanta amma bai da a shi ba shi dai kullum a yi can jarar haji bala'i to in ka ce dole sai an yi daidai yau ko ya kun kama ba daidai ba dole a fika dole ka fi dole a yi daidai da kai haka mai duka ya tsara halitta ka ce ba haka ba ka ɗauko gabanka bala'in da zai sai dai halaka ka Allah ya shi Allah ka kare to shi kabila daga cikin bala'in da na wannan hasara don me ba za a ba shi labuda ko yi wasa ba rigima ce aka sannan wata matsala a nan za ka fito da ita wasu yan uwa sun tambaye ne daga kaduna yau kusan shekara kusan wata bakwai suka sha kamar don Allah ka ba mu amsa ko wani kirista da muke tattaunawa da shi sai yake cewa a ƙwa'anin ku muke ai gashi Allah ce manan sahmin ayatin aunin siha na atibi khairu mina au Allah na cewa manan sahmin ayat ai duk aya da muka shafe ta ko muka mantar da ita za mu kawo irinta ko suka ce wannan kirin sai ce da su ya za a ce kuma ubangiji ya saukar da aya kuma ya shafe ka da bai san ba ta dace ba ne ya shafe ka kaji suka ce ta wallahi mun marasa amsa ma ta whatsapp sai za mu cin da su ga abu da mai tsoro ne ma ku tsaye cikin cikin malami sai ga shekhin malami a shekh mustapha al'adawi ita ce malamin hadisi a misra ikon allah sai ne ka ci da amsa da ta haska kamar hanya sai ce ubangiji ya saukar da hukunci ya shafe hukunci ya kawo wani kana nufin allah na mantuwa sai malamin ke cewa menene hukuncin mutum ya auri shi. yanzu kai tsaye haram saboda ayar hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum hazwa to amma ai da izinin Allah ne kuma ƴaƴan annabi Adam suka warkar nace ta ku gaya ma shi wannan mai wannan tambayar zai aure kanwa shi ko a kiristanci la wannan ana kiran shi incest incest auren dangi kanwa ya auren nake to Allah ta baraka wa ta'ala a farkon rayuwa ya halatta haka yanzu kuma ya shafe kai mai tambayar akan wannan shafin kuma kake kake rayuwa yanzu in ba ka baje ka warkan wa da ku gane amsar uku nit amsa ta fito tunda yanzu kai ba za ka warkan warka ba a farkon duniya an yi haka Allah ta'ala ya shafe hikimar shafewa Allahu alam abinda suke kira tamarrun Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san goben gobe domin huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim saboda haka yace haka ta faru ne sai ya yi yunkuri ya kashe ainihin ɗan uwan shi faƙatarau ya kashe shi inna lillahi wa inna shi ne kisan kai na farko da ya faru a bankasa. ba a baha minal khasirin da yawa yi dare cikin hasararru rufusassu masu rukushi a tsohuwar hausa ita ce rukushi ita ce hasara mai muni ai a kasuwanci ya yi rukushi mana ya samu kasawa a jarrabawa ya gamu da rukushi duk ya tashi da f f f ga rukushi Allah ya ce mu da rukushi babban rukushi mutum ran lahira ya tashi a ce ba shi da komai na lada a sai shar ayyuku billah ta'awuku billah ko ka fice da shi sai waye gari min al khasir daga cikin masu hasara na'am la ba'atha ghuraban يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه نعم قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فهو علي سوءة أخيه يا سلام فأصبح من المؤمنين wannan ita ce aya mai lamba 31 a cikin wannan sura ta biyar suratu al-ma'ida fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya aiko da ko kace ya aika da ba aiko ba ya rausa sai Allah ya aika da ghuraban wata hankaka ghurab hankaka yabhafu fil ardh hankakar na shawaki a ban ƙasa ya bincika nan ya ɗaya shi ne hospital amma ita shi wannan hankaka fa Allah ya aiko shi ne da sako liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi don ya nuna mishi shiwa domin an ce da ya kashe ɗan ɗan wani sai ta ɗauki gawar a kafa sai da zai da gawar kisan kai na farko ya kashe ɗan uwan shi habila ya sanya gawar a kafaɗa ya rasa yaya zai da ba fara biso ba alwari na fara bin gawa yaya zai yi to sai Allah ya aiko da ko ya aika da hankaka dan hankakar ya nuna mai kaifa yadda yuwari zai binne sau'ata gawar akhihi dan uwan shi waye dan uwan habil jami' to shikenan qala fi qabilati ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi asba nimadi sayti ya kai tuna ya waylata wato akace sai ga hankaki biyu sun zo sun kore da fada ɗin kashe ɗaya sai riƙe gawar yana kallon hankaka yana kallon scenario ya ga hankakar da ya kashe ɗan shi ya sa min kar bakinsa yana kashe sai ga ya buɗe ƙasa sai ya gawar ki sai rami ya kuma mutu sai ce to yanzu hankasa ya kuwa Allah wani na kuwa da ya ce ya wailata ya kai tona yanzu na kan zama kamar hankaka Allah kai ne Allah sarki ne hikimar ke ya ce ya wailata Allah wadai na kai tona yanzu a ajarsu a ce na kasa hmm? an akuna misla hazal a ce in zama kamar wannan hankaka ɗin fa'uwariya sau aka ahi in ya bizne in ka ce sau'a shi ne gawa ke sau'a ita aka kira gawa sau'a da saboda abu ne da ba ka son garinta ma'ana da tsiraici idan aka ce mutum ya mutu wanda zai wanke shi ana so ya zama to mutum ne ne amana ko da ka ga wata jirkita ko canji a jikin ba sai ka zo ka kuma za ka mutu saboda mutuwa ba sa wace suna cewa bayan mutuwa ko da awa nawa ne wani abu da suke kira rigomorphic likitoci sun bi musamman ne suke da shi wai ya kasu sai ka iske jiki ta fara Allah sai kankame sai kumbura cikin an tafi kyau ce makasudin jikinka na nan kyamkyam saboda sinadarin numfashi ka ɗauki iskar oxygen ka ba da carbon dioxide respiratory system watakila wannan shi rike maka babu wannan kuma abin da bai ka al'ajabe cikin hukuncin ubangiji ya ƙara maka ilimi yanzu na mutum zai kwanta a waje inda zai shekara yana bacci ba a ganin kuda sun cika masa jiki gaba daya haka ne amma yana mutuwa waye sanar da kudajen su zo inna fi zalika la'aya yanzu ko sauro ne range-range mai ramake ta da ka kwanta sai ya fara jin ƙanshin jini a jikinta. sai ka ya kawo maka hari mugu ya aka yaka halittar Allah هذا خلق الله fa'aruni ma za halakar lazina min dole Allah ce ga halittar nan nuna min abinda waɗanda ba Allah gaskiya wasu halitta in kun isa korona ma'ana hankaka ya nuna mai samfuri yadda zai iya binne ɗan uwan shi kuma ka fa'as ba haminan nadimin sai kasance daga cikin masu da dama ita na dama ba su da amfani lokacin da banna ya kasance yanzu ko shi ne Allah yana faɗa a cikin sura mai lamba hamsin da tara ko yace kama sali shaytani iz qala lil insani kfar falamma kafara qala inni bari'un minkum akhafu Allah rabbul alamin baka bane fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidin fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin Allah yace misali mu ci gaba ku misalin shaidan ne shaidan sai ya rudi mutum ya ce da shi kafirce da zarin ya kafirce sai su ba ba kai ya riga ya tura shi a ramin halaka sauka abin yake da haka kullum mu ci gaba da neman tsarin Allah daga sharrin shaidan aya ta gaba malam من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نعم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت من أجل ذلك من أمن من أين أجلتها من سنة كرنت من تعليلية من تكنزو عربية أما أنوني كمبير دورة كمر بأنا نفسي يا كنصرك أما بسيني نتذكر من تكنزو لإفادة علة الفعل من للإلة دمي الله تعالى يكفي من أجل أي لأجل ذلك هنا من تفيد العلم جمع أبقى من أي كده من تكذو الله تفائدا تد عند أيكي يعني عند أيكي يفاو مثالي سبحان الذي أثرى بأبه ليلا من المسجد الحرام sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar da bawon shi da daddare daga ina kaga min from tana fa'idantar da inda aiki ya fara duka zo da baiwa ƙwarari biyu min takan zo amma tana fa'idantar da ɓangaranci wani sashi misali wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayhi wa min daga cikin ahlil kitab kenan wani bangare ne ko ba haka ba yawa a takaice kenan min takan zo a ma'ana ta hudu ko ta uku kenan na'am tana fa'idantar da abin da suke kira bayani tana bayani ne kawai مثالي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا الله شيء ده القرآن منا كركر أو كهاش القرآن من يعني ماجن هاشي بع ماجن أو نبى من تبعيزية أنا كرنت من بيانية كنا بيانية ما هكذا قرآن ماجن ku gane nan kuma min takan zo tana fa'idantar da ne asali origin misali min ha halakana hmm? daga kafa muka yi ku min na nufin asali ne kamar ka ce haza hubzun min sha'ir wannan biredi ne da aka yi daga alkama kenan min na fa'ida a take ce irin wannan da matukar muhimmanci saboda in ka tashi fassara ka san wace unguwa za ka wani lafari min ajili zalika saboda haka kenan min wasi na'am ta'aliliya saboda wannan abin da ya faru na kisan farko da dan annabi adamu ya dan uwan shi katabna muka kafa doka ala bani isra'il da banu isra'il annahu cewa man katala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba da rai ba aw fasadin filar ko ya danna a ban kasa fa ka annama katalan nasa jami'a kamar ya kashe dukkanin mutane rai da babu dalili ka taba wannan babbar aya ce da ke kara korewa musulunci tuhumar da ƙarya wato masu kariya mujirmai kafirai makiya Allah suke liƙa musulunci addini ke ne da kaza kaza saboda son zuciya wannan aya ta talatin da biyu cewa ta yi duk wanda ya kashe rai ba da dalili ba nan Allah ta'ala ce ko kafirai ne in ka busa mai rai mutum ne kamar ka duk halittan da Allah ya yi mutum a jiki ya ma wanda yake ba musulmi ba ba ka fi shi ba sai in ka fi tsoron Allah ka fi shi ne domin akan kafirci ce kuma kira sai ka nuna tausayi ka ja shi zuwa ga musulmin da lafazi mai kyau la'allar shirin ta haka addinin musulunci na gaya mazu duk wanda ya kashe rai ba da rai da Allah ya ce a kashe annan nafsa bin nafsa ko ba da wannan babu justification haka kawai awo ko mutum ya yi banna a ban kasa banna nan duk abin da zai wanzu da rayuwar mutane ka rusa musu rusa gidajen su ruwansu ka lalata shi abincin ka kashe su to wanda ya wannan to kamar ya kashe dukkanin dan hadar ya yi abin da suke kira genocide kisan kare wa man ahyaha duk wanda ya dalilin rayuwa ɗorewar walwala ta rayuwa to faka annama ahyar nasu shi sa ko ni limami da yan hukumanta ba ina jin har kyauta ya samu ko a united nation ne lokacin rigingimin nan tsakanin kirsa da musulmi allah ka zama da lafiya ya ba da kariya ga kiristoci da yawa kudin labarin limanin nan ya samu yau irin abin da ba ka samu aka su musulmin kuma mun ci ba amma ba irin wannan yanayin ba tunda ba mu samu kuna ku limaman da suka samu yabo na kare rauka musulmi a naku yabo ba nan wake cike da rama wake son tausayi nan e ba a rasa na kirki ana samun na kirki cikin musulmi ana samun karkatattu haka dukkanin mutane na akwai na kirki akwai kishi Allah ka tsadu mu da kirki arabtum suna ka faka annama قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا حقيقة من ذنم سنزوزوا غريسو بنو إسرائيل وصورا كبلن دسكوجي بالبينات دهجوجي ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون sannan bayan ka da yawa cikinsu a bayan ƙasa maɓarnata ne masu israfi ne masu aikata aiki ne na laifuka Allah ka tsare mu da aikata laifuka lokaci yayi sai yan wani masu girma za mu tsaya aya ta talatin da biyu za mu tashi da idan Allah aya talatin da gobe Allah ka albarkace mu cikin ƙorani ka sa ya cece mu zama jagora gare majalisin tafsiri ya sami ziyara daga majalisar agaji ta kungiyar jama'atu